وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu to sha Allah za mu dora akan darasinmu na tafsirin alkur'ani mai girma a cikin suratul qaf karatunmu na jiya mun kwana ƙarshen aya ta goma sha ɗaya jan hankali da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi game da waɗannan manyan ayoyi wadda za su zama izina da darasi ga bayi wajen kaɗaita Allah subhanahu wata'ala da bauta Allah ya ja hankalin bayi zuwa ga dubi ga sama yadda Allah ya halicci sama girmanta ƙwarinta da kuma tabbatuwarta Allah ya ambaci ƙasa yadda ya shimfiɗa ta ya mai da ita wajen rayuwa ga bayi yadda ya daidaita ta kuma bayi suna gudanar da rayuwarsu a kai ba wata matsala Allah ya ja hankalin bayi game da ruwan sama da yake saukarwa da yadda yake fitar musu da dukkan dangin abinci da za su ci da su da dabbobinsu wadda ba wadda yake da hannu akan haka in ba shi kaɗai Allah ba Allah ya ce ta wa bikira da kulle abdin munib Allah ya ce duk waɗannan ababa ya yi su domin jan hankali da wayar da kai da kuma wa'azi ga duk wani bawa da yake mai da al'amarinsa zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ya yi bayani game da nau'i daban-daban na abinci da yake wa bayi. Akwai abubuwan da ‘ya'yan itace ne, akwai abubuwan da ganyayyaki ne, akwai abubuwan da tsaba ne wadda ake girbewa a gyara a yi abinci da shi duka waɗannan ababa Allah shi kaɗai ya samar wa ba wadda yake da hannu wajen samar wa bayi da dukkan waɗannan nau'uka na abincin da suke ci suke rayuwa da shi icen da abincin zai fito a jikinsa Allah ya ce inda zan ce ku tsirar da shi ni kuma in ba ku abincin Allah ce ma kana da kuma an bito shajara ya ce kai ka tsirar da mangwaron shi zai sa maka 'ya'yan ka tsirar da gwaiban zai sa maka 'ya'yan ka tsirar da dadinan zai sa maka 'ya'yan Allah ce ba da ku iya sai ya zub da ruwan ya tsirar da tsirran ya kuma fitar muku da abinci a jikin Allah ya ce ai ilahun ma'allah, Allah ce to akwai wani da za ku riƙe tare da ni babu babu waɗannan duka dalilai ne da ke nuna maka cewa Allah shi kaɗai ne wallahi ba shi da abokin ta. babu wani annabi ko manzo da shi Allah ne babu wani manzo ko annabi da ya cancanta a bauta mishi ba wani salihin bawa duk sana'arsa da za a ce ya cancanta a bauta mishi Allah nan shi kaɗai ne abin bauta saboda ka gare shi ake juyar da dukkan nau'ukan bauta Allah ya ce to yadda idan ruwa ya zuba tsirrai suke fita a kan idonku kuna ganin fitansu da yadda ƙasa take tsagewa suke fitowa ka zalikar kuroci Allah ce tuhar kuma duk za ku tashi a ranar alkiyama Allah ya samu dace to yau za mu tashi a farkon aya ta goma sha biyu Allah ya mana jagora to sai Allah ya ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد Allah ya ce, "Kardabar ƙwabalahun ƙaunuhin." Allah ya ce, "Kafin ƙuraishawa mutanen Makka su ƙaryata manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam, mutanen annabi Nuhu Alaihi salatu Wasallam, Allah ya ce sun ƙaryata shi. wannan rarrashi ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam idan karyatawa ne Allah ce ba kai bane faru idan yunkurin kisa ne Allah ce ba kai bane faru idan fitarwa a gari ne Allah ce ba kai bane faru kazzabat qablahum qaum nuhi. Allah yake kafin mutanen ka su karyata ka gabanin su mutanen annabi nuhu sun karyata annabi nuhu alaihi salatu wassalam shine manzo na farko a bayan duniya tana tafiya tsalin A akan mutanen annabi nuhu alaihi salatu wassalam shirka ya barke a bayan ka duniya tana tafiya akan tauhidi kanin nasu ummatan wahida komai yana tafiya akan ta Allah da bauta to shirka sai kullu waɗansu gumaka suka dukufa wajen bautansu wa kalu la tazarunna alihatakum wa qalu la tazarunna alihatakum wa la tazarunna waddan wa la tuwa'u wa la yaghutha wa ya'uka wa nasra وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا وقالوا سكتي لا تذرون آلهتكم كركي وإيد أبا بمبوتنكم كركي وإيد اللولنكم كركي وإيد غماتنكم هكا من mutanen suka tsaya da dukiyarsu da komai dama galibi masu fada da addini masu dukiya ne قال نوح ربي إنهم أسوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا كثارا عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا النبي نوح يتي سن بيو ما سكدين سو kuma ba abin da dukiyarsu da ‘ya'yansu za ta tsara musu in ba a tsara wa kazi suka ce musu lata zarun na alihata kun karku yi watsi karku yi sake da waɗannan gumakarku la tazarunna alihatakum wa la tazarunna waddan wa suwa'an wa ya gusa, wa ya'uqa wa nasa. jarraba wanda suka samu kenan mutanen maka ba sun samu sulata da uzzansu ba to akan wannan bauta ma wani kuma bayan Allah kasan in kana so ka ga addinin musulunci ya tattara gaba daya ya tinkari wani abu ba sauci to shirka ne ma Allah shirka ne ma Allah duk magana idan ta shirka ne to babu daga kafa a musulunci duk magana in ta bidi'a ne babu daga kafa a musulunci domin shirka kishiya ne ma Allah kishiya ne wa manzan Allah wannan da'awa annabi nuhu alaihi salatu wassalam sai da ya kwashe shekara ta ɗari tara da hamsin yana wannan wa'azi ɗari tara da ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون wani kadi arsalna nuhan ila qaumihi Allah ce hakika mun aiki annabi nuhu zuwa ga mutanensa faladi safihim alf sanatin illa 50 ama ya zauna a cikin su yana da'awa yana kira shekara dubu shekara hamsin ne ba fa kuma tufan wa hum zalimun Allah ce karshe tufana ruwan tufana ya halakar da su suna azzalimi shekara 950 zallan da'awa kuma ba da'awa ne irin wadda ake yi sati-sati ba ko ƙarshen wata-wata ko daga ramazan sai ramazan inni da'autu qaumi laylan wa nahara da'autu qaumi laylan wa nahara yake dare da rana nake musu dari tara da hamsin dari tara da hamsin 950 ليلا ونهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا ثم إني دعوتهم جهارا yace na yi wa'azin a buɗe a bayyane sun inni a allantu lahum na yi shi ta hanyar shela wa da hun isirara kuma na sirranta shi man to man kaga da'awa ita yi da'awa to jarrabawar da annabi nuhu alaihi salatu Salam ya samu wannan fada da addini sai gashi har cikin gidansa matarsa ta kafirce ɗansa ya kafirce kaga kuma jarrabawa ta zan jarrabawa da aka zo halakarwa da su aka halaka ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين وضرب الله مثلا للذين Allah ya ce Allah ya buga misali ne waɗanda suka kafirce imra'atu nuhin wa imra'atu lut matar annabi nuhu da matar annabi lut duka sun kafirce ma abinda mazajen su suka zo shi to haka ɗansa shi ma ya kafirce domin har lokacin da ruwan tufana ya fara ɓuɓɓuga annabi nuhu ya yi lodin da suka yi imani da Allah ya umarce shi ya sa su a cikin jirgin ruwa ba yadda bai yi waɗannan yanzu su tafi yake وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزلي يا بني اركب معنا يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين وهي تجري بهم في موج جرجروان تنا تفيا دا النبي نوح عليه الصلاة والسلام da waɗanda suka yi imani kaljibali a cikin igiyar ruwa wannan tumbatsa da ruwan yake wahiyar ta jaribihin fi maujin kaljibal tana tafiya da su cikin wannan igiyar ruwan in ka hango jirgin ka ɗauka dutse ne wana da nuhu nibnahu annabi nuhu sai ya kira ya ɗansu ya yi yake ya ɗana irkab ma'ana ka zo ka hau jirgin nan tare da mu wala ta kuma alkafirin kar ka zan tare da ka kada sai ya ce baban sa'awi ila jabal zan tafi wani dutse ya asimu ne min ba, zai tsare ni daga ruwan ya ce baban ba yana shiga jirgin ka. Eh, to ya zaka yi in ɗanka ne yace zai bi ka bai ya zaka yi shikenan sa'awi ila jabal yace zan tattara in nemi mafaka a jikin wani dutse ya asimu ni min alma zai tsare ne daga ruwan ya yace mishi la asimu al-yawma min amrillah shi wannan ruwan ai ba ruwan lafiya ba ba abin da zai tsare ka daga wannan suna cikin wannan tattaunawa wahala bai rahuman mawuj sai igiyar ruwa ta sha makanta tsakaninsu ruwan sai ya yi irin batsan nan sai ya gifta tsakanin annabi nuhu da ɗansa rabuwar kenan wa kane milan mukuraki ni zan daga cikin waɗanda aka nutsar da shi shi kuma allah babu ruwansa duk yadda ka bi shi in ɗanka bai bi shi ba babu ruwansa da ɗanka ne duk yadda ka bi shi idan ubanka bai bi shi ba ruwansa da ubanka ne kawai waye bi shi saboda ka wannan mata ne da miji matar manzo ne annabi nuhu shine manzo na farko da Allah ya rantsar a duniya annabi lut ai manzo ne wa inna lutan laminal al-mursalin Allah ya annabi lut manzo ne matan su ne da suka yi zaman aure da su da basu bi Allah ba Allah sai kada su wuta so karka damu daga wani gida ka fito a kun fito daga family kaza duk wannan shiriri ta ne kawai ka bi Allah ka bi Allah kawai ka bi Allah ka bi Allah ka yi da'a ka yi ɗa'a. duk lalacewan gidanku in ka bi Allah Allah zai yi da kai duk lalacewan gidanku in ka bi Allah Allah zai yi da kai duk cin gidanku ko daga gidan annabta ka fito in baka bi Allah ba za ta ɓaci maka so ka Allah kai yake magana kai yake magana ka yi shi ka yi shi to haka ruwan duba ne ta da su ba irin barazanar da ba su yi wa annabi nuhu ba suna yunkurin su kashe shi yana jan hankalinsu zuwa ga abin da zai biyo baya kasar lokacin da mutum ya mallaki hankali da ake ce mai hankali to Allah ya mishi babban arziki hankali ba shi ba ne ka yi wanka ka kare hula don kaga mutum na tuka mota ba shi ke nuna da hankali ba yanzu mai shan sigari yana da hankali su da suka yi taban sun rubuta zai cuce ka kuma kana sha to yi na hankali yana hankali shi ne ya zam kana da waɗansu ma'aunai guda hudu da hankali na farko hankalinka zai iya bambance maka abin da zai cuce ka da abin da zai amfanar da kai wannan shi ne matakin farko na hankali shi fa idan aka tura yaro makaranta ya yi kilawai sai a ce bayi da hankali domin ya gudu ma abin da zai amfane shi ne je abin da zai cuce shi hankalin ya zan zai iya bambance maka abin da yake da amfani da abin da bayi da amfani idan ba ka iya rarrabe waɗannan ababa biyu to ba ka da hankali na biyu shine ya zama hankalinkan zai iya tursasa maka zuwa ga abu mai amfani ya kuma tursasa maka gudun abin da zai cutar da kai idan hankalinka ko da ka gano abu kaza mai cutarwa ne amma hankalin ba zai iya kore ka daga abin da zai cutar da kai ba sannan ko da hankalin ya gano abu za mai amfani ne amma hankalin ba zai iya janka zuwa ga abun da yake da amfanin nan ba hankalin bai yi rana ba ba dama a ce kana da hankali kaga wannan alkur'ani za a tambaye ka tun daga kabari a kansa to kana zaune kuma baka iya ba kana zaune za a fasa tambayanka ka ne ka wanda kawai inda kana da hankali ka tashi na farko dole za ka mutu kuma dole mala'ikun nan za su zo kanka da su ma tambayoyin da ake a kabari kuma in baka amsa ba ba da su bar ka ba kaga in baka iyan ba kuma kana raye kuma baka koya ba shekarunka ba shekaru bane na masu hankali ai ko road block ne a gaban ka aka ce akwai cikin da za a yi za ka shirya kafin ka isa bare mala'iku to cewa za a yi tambayin kabarin da wasa ne ba da wasa ba ne hankali shi ne ka gano abin da yake da amfani ka gano abin da bayi da amfani in ba ka iyawa sai an gano maka to hankali bai cika ba sannan idan ka gano mai amfanin kuma za ka iya zakke mishi idan ka gano mai cutarwan kuma za ka guje mishi yana daga cikin sharrin demokaradiyya yadda fa za a kawo akwatin zaɓe dattawan anguwa da limamai da mutanen kirki haka za a kai akwatin zaɓe bayan gari mai shan wiwi ya kamata a bashi dama ya jefa kuri'a wadda ya gagara gane amfanin rayuwa ya za a yi a ce wannan a bashi kuri'a ya wa zai zaɓo wa zai zaɓo wacce ta bar gidan ubanta da uwarta shekara da shekaru ta guji uwarta ta guji ubanta ta je ta zauna zaman bariki shekara da shekaru wannan ya kamata a bata kuri'a ina ce in an batan irinta za ta zaɓu to sharrin demokaradiyya ke su mutanen banzan sun fi yawa kuma aka ce yawa da a kirga kaga du yaron da aka kai shi makaranta ya gudu ko aka kai shi jami'a aka tura mai kudin karatu ya cinye to yanzu wadda bai san amfanin ilimi ba ta yaya zai san waye zai zaɓa shugabansa wadda ya gagara gano daɗin ilimi har yanzu ana tare-tare ya yi karatu yaƙi kuma ku ba shi kuri a zai zaɓin kuwa ai wannan su kawai a ba babansa ta yaya zai yi zaɓi babu yarinyar da mijin da zai zauna da ita in an barta ba ta san wa ya kamata ta zaɓa ba a ce ta je ta zaɓo gwamna ko ta zaɓo shugaban ƙasa ta zaɓo muku fitina ne jama'a mun fahimta to hankali shine ya iya taimakonka wajen rarrabe tsakanin daidai da abin da ba daidai shi yasa mutane da yawa zaka ji a Qur'ani Allah yana cewa ga sunan dai mutane ne amma kamar dabbobi suke kai waɗansu Allah kan ce dabbobi ma sun fi su kan gado eh ulaika kal an'am sai ce balhum azal Allah ce kamar dabbobi suke al an'am shine irin tumaki awaki shanu raƙuma sai Allah ce kai balhum azal Allah ce waɗannan dabbobi sun fi waɗannan kan gado yanzu tinkiya za ta bi yar uwanta tinkiya to sai aka samu mace mutum tana bin yar uwarta mace da ita da tinkiya wa yafi kan gado ka taba ganin rago na bin rago dan uwansa to wanda yake bin namiji dan uwansa rago bai fi shi hankali ba ya fi shi ya fi shi eh ya fi shi Allah yake kazzabat qablahum qaumun nuhin wa ashabur rasi ashabur ras su ma wata al'umma ce da aka yi suna da wata rijiya aka ce wannan ras din ita ce wannan rijiya suna bautan gumaka bautan aba malan to haka ne to har yanzu akwai waɗanda in ana maganan bautan wani abu kuma bayan Allah hankalin suna tashi duk waɗannan dalilai da yasa aka hana su guru da laya da sauransu nan wallahi saboda kar zuciyanka ta makale ma wani abu ne ba Allah duk waɗannan abubuwan Allah ke yin su kuma idan kana da lissafi ka dubi kanka kaga abubuwan da Allah ya maka na goma na arziki ka dubi yanzu abin da kake neman ne sai ka tafi wajen wani Allah to su ma aka tura musu su ya je ya musu wa'azi suka kama shi suka dake shi suka jefa shi a rijiyar suka ɗauki duwatsu suka toshe rijiyar suka kama hanya suka tafi a wasu wa samud Allah ya ce haka samudawa mutanen annabi salihu alaihi salatu Allah ya tada annabi salihu ya ce je ji hankalinsu bautan wani abu koma bayan Allah musifa ne bautan wani abu koma bayan Allah masifa ne duk abinda annabi salihu zai yi yayi duk abinda annabi salihu zai yi yayi suka karye ba irin barazanan da basu nishi ba irin barazanan da basu nishi suka yi yunkurin kashe shi akwai lokacin da suka je suka yi zama da shi suka ce mishi idan shi manzo ne na gaskiya to suna so ya fitar musu da raƙuma a matsayin aya in ya yi haka to da su yi imani annabi isa ba sun ce saukar musu da ma'ida daga sama ba manzan Allah ba sun ce mishi ya tsaga musu wata ba to duk wannan kakale-kakalen na ƙuren ne Allah sai fitar da rakumar annabi sai za ta je ta sha ruwa ta zo ta ba da madara fi sabilin lai to sai suka tafi wannan rakumar kuma za ta zan fitina domin za ta ja hankalin mutane zuwa ga imani sai suka je suka yi mitin cikin dare shi ma waɗansu miyagu yake da su su su tara wa kana fil madinati tis'atu wa kana fil madinati tis'atu raqabi yufsiduna fil ardi wa la yuflihun قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن إن لوليه ما شهدنا مهلك القرآن القرآن ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون ومكروا مكرا ومكرنا مكرا ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون انظر كيف كان عاقبة مكرهم Ka kaifa Ghana ƙasibata makarantar a nan dan maruna. Allah ya ce wakanancen Madinah Titus a turar haɗin, Allah ce suna da waɗansu mafiyas guda tara. A naga ya musa ba yana da ƙarona da firauna da hamana ba? To kowace al'umma haka ne, kowace jihar haka ne, akwai shegun jihar. ko zaɓe da a yi wannan duk ciyamomin nan da kake gari kafin ku je ku kaɗa kuri'a an yi pointin duk wanda zai yi yawa kai za mu saka a lokar gannan ka kar ka zo ka mana taurin kai haka ne suna nan jihar su suke gudanar da ita in kasar ce su ne idonta duk wani makirci da za a yi su za su shirya to annabi salihu ya gama da waɗannan shi kuma waɗansu mutane tara miyagu yufsiduna fil ardi wala yuslihun Allah ce barna kawai suke a bayan ƙasa duk abin da gyara ne ba halansu kalu taqasamu billahi wataran suka haɗu aka zo aka yi cutar ne suka ce kowa ya sa hannu ya rantse da Allah lannu bayyatan na huwa ahlahu ai lanaqatulan na huwa za mu kashe shi da shi da iyalansa duka cikin dare mitin ɗin da aka yi na ƙarshe ke nan, a je a farma annabi salihu a kashe shi da shi da iyalansa duka sun mala na ƙulan na liwaliyi idan gari ya waye sai mu zo jaje sai kuma mu ce mu iyalansa ma shahid na mu halika a hali idan mu lokacin da abin ya faru ma muna abuja <laughs> sai shi baya su suka sa aka kashe shi to amma za a kashe shi ne ba sa gari sai babu nan muna rufe kada ne muka ji labarin abu kaza ya faru eh ya mutu lokacin da muke bukatar <laughs> ka san da aziyar yan siyasa kenan eh, ya mutu lokacin da muke bukatar kuma lokacin da yake rayuwa ba su yarda su kulla shi eh, ma shahidna mahalika ahalihi mu ba mu halarci kashe iyalansa ba ma'ana ba mu nan ba mu nan ba mu gari kuma cikin dare su suka sa a kashe shi wa inna la sadiqun za su ce abinda muka ga ya muku nan shi wa makaru makara Allah ce sun yi makirci iyakan makirci wa makarna makaran kai yanzu in kana jin Qur'ani ba za ka dauka kamar yanzu aka saukar da shi ba haka har duniya ta kare kuma ba zamanin da zai zo Qur'ani ya zama tsohon yayi shi yasa duk lokacin da aka zo ake fassara sai kaga kamar da kai ake <laughs> sai ka kamar da kai ake yi to tuntuninsa shi haka yake haka alkur'ani yake kuma har ƙarshen duniya haka ne dullo shi yasa ai tafsirin ai ba a gajiya da shi in jarida ce ka karanta ta sau goma ba zai yiwu ba to amma kullum karanta shi ake kuma kullum fito da haske yake wa makaru makaru Allah ce sun yi makirci iyakan makirci wa makarna makaran wa kuma layi shi'urun Allah ce mun mayar musu da martanin makircinsu fanzur kaifa kana akibatu makrihim Allah ce ka je ka ga yadda karshen makircinsu ya kasance anna dammarnahum wa qaumahum ajma'in Allah ce mun markaɗa su da mutanen su baki ɗaya a suratul shams ba shine ce irin ba'asa ashqaha بعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعكروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها إذن بعث أشقاها لوكة لسكة تاد شكيا سوء suka ce je kashe rakumar annabi salihu wani shedani suka samu wani rikakken dan daba yace musu zai kashe ta shine fa nadaw sahibahum fata'aqa fa'aqa suka ce mishi muna so a kashe rakumar annabi salihu kuma annabi salihu ya ga kunnen su fa kana kuma rasulullahi naqatallahi wasu kuya yace wallahi raƙumar Allah ce ku kiyaye ta ku kiyaye ta ku kiyaye ta ai ka san kora kumar kora kumar mai kudin angon ku ka tafa eh ba za a wani lafiya ra kumar Allah ta'ata fa akara ya dauki mashi raƙumar tana tsaye tana ba da madara ya je take ta ya soce ta da mashi fa'aƙarun naƙa ta'u an amri rabbihim وقالوا يا صالح وعتوا عن ya ربهم وقالوا يا صالح raƙuma ta yi tangaɗi ta yi tangaɗi ta faɗi ta mutu ta mutu wa'asau an amri rabbihim sun saɓa ma umarnin ubangijinsu da ya ce kar su taɓa raƙumar wa kalu ya salihu suka ce ya salihu itina bi mata iduna in kunta min al-mursalin ka zo mana da duk abin da zaka zo da shi duk abin da kace Allah zai mana ya mana in kunta min al-salihin mun kashe ta mun kashe ta قال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام فعقروها فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب Allah ya ce ta matta ofi dari ku zauna a cikin gidajenku ku walwala wadda ma bai gama iskancinsa ba ya ƙara Allah ya ke saura kwana uku Kafin shi Allah kuma akwai lokaci ko zaginsa kake lokaci bai baka duk iskancin nan da kake ganin mutum yana yi a anguwa ya saku da wando ya yi kaza wani ana jiransa ne matarsa ne za ta koya mai hankali eh wani ɗansa ne zai koya mai hankali duk ya gama tsiyar za a zo a haɗa shi da Boston a cikin gidansa wani tsiyar in ɗan makwabta ne yama ai za ka je a kula shi in ɗanka ne yama ba sai dai ka shanye ba wani iskanci da rashin kunyar nan wata ce tana nan an shirya ta <laughs> ita za ta gyara mai zama amma haka ne ko ba haka ba haka ne haka ne ban gambo haka ne eh Allah yana yana da tayi eh komai ya samu ajali sai ce ku fi dalikum salasata ayyam Allah ke saura ku da ku. labarin ku zai wuce za ku zama tarihi Allah ce duk wanda bai gama warwarawa bai je walwala fakazzabuhu wa aqaruha fadamdama alaihim rabbuhum bi dhanbihim fasawaha Allah sai yayi daka da markaɗe akan su tsawa aka musu waɗansu malamai suka ce da aka yi tsawon ƙaran tsawon sai da zuciyar kowane ɗayansu ta yanke ta faɗa ƙwaryen cikinsa ba a makala take ba sai da ta tsinke kai kasan tsawa ai tashin hankali فدمدم alaihim ربهم bi فسواها كما kuma ya daidaita ta akan kowa da kowa daga cikin su kuma yace wala ya khafu ukubaha Allah yace kuma bai tsoron me zai biyo baya tirkashi eh in za a yi zabe baka ganin kowane lungu da sako yan sanda saboda gwamnati tana tsoron me zai biyo baya Allah yace shi kuma bai tsoron me zai biyo baya idan guguwa ce ta zo ta daga anguwa duka sai dai kowa ya je nemo kwanan to akwai abin da zai biyo bayani babu babu to Allah yana gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam cewa kafin a karyata shi duk waɗannan sun karyata manzanninsu kuma ga abin da ya faru da su Allah ya samu dace to zama sai mu kwana a nan sai kuma gobe in Allah ya kai sai mu zama dora ka subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik